إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيء بعد تفسير من القرآن من جرمه a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan a wannan masallaci mai tarin albarka wacce aka fi sani da masjidin salafiya ma'ana masjidin qur'an wal masjid kitab wa sunna alamar hajji salafiya a wannan unguwa ta jubal garin biyu a borno inda muke gabatar da tafsirin qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan muna yinin uku ga watan ramadan yinin uku shi ne yinin na hijira a tajiri sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin ashirin da shida ga watar hudu april ko abrilu miladiyar shekara 2020 muna addu'a ga waɗanda suke da hannu a gudanar da wannan tafsiri da kuma ɗaukarta da yaɗa ta da ma waɗanda ko wanda ya ɗauki nauyin sa wannan shirin a kafar yaɗa bayanai ko da kafar rediyo da sauransu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya kuma kowa bukatunsa na alkhairi matsaloli da muke ciki na annobar covid-19 muna zuwa Allah madaukakin sarki ya yassare mana ya sauƙaƙa mana ya ɗauke mana shi don tausayinsa da rahamarsa da falalarsa a in ba ku manta ba muna nan a cikin suratu suratu ra'ad mun yi ayoyi uku yau za mu tashi aya ta hudu sai dai kafin aya ta hudun muna da wasu tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa yaya matsayin idan mutum ya shigo masallaci ya tarar da liman ya yi ruku'i sai ya yi ruku'i kafin ya iso sahu sai ya iso sahu da tafiya a tsugune a rukuni shin haka ya halatta ko bai halatta ba shi ne tambayar sai dai kafin in amsa tambayar nan akwai yan uwa da suka ankarar da ni cewa lokaci da muke bayarwa ga masu bibiyan wannan darasi ta social media ta facebook live kai tsaye kwana jin ina ta faɗa ƙarfe hudu to su kutan baki ne gidan redo process su ne ƙarfe hudu suke sawa zuwa ƙarfe biyar amma mu fara tafsirin mu anan muna yin sa ne insha Allah hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah afuwan da wannan kuskure da muka wajen sanarwa don haka masu kasancewa tare da mu a facebook live za su riga kasancewa tare da mu ne hudu da rabi insha Allah zuwa ƙarfe biyar amsar wannan tambayar cewa mutum ya yi ruku'i ya iso da rarrafe cikin sabu shekarun baya kusan shekaru goma sha tara lokacin da muke karatu na tsarin global maram min adillatul ahkam wanda muka karanta wuraren 2001 ko 2000 ko 2001 ko kasar ɗari cikin mun karanta wannan hadisi a ibn hajar a bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani muka ɗauki ruwayar da wani ya iso salla manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rukuki sai ya yi rukuki ba tare da ya iso sahu ba sai ya iso sahun da tafiya a durkushe a rukuki da aka idan sai annabi ya ce zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah ya tsara maka kwaɗayi kwaɗayin lada kwaɗayin jan amma karka sake to a wancan lokacin a mai bayani kamar yin hakan babu kyau annabi ya ce karka sake ma'ana karka sake wannan rukunin ka taho da rarrafe to shekaru biyu uku da ya wuce da shige kullum ƙaramin almajiri irin mu a kana cikin sake bincike ne da kuma gane wasu kurakurai da kai to wannan tambayar bawan allah nan da ya rubuta ina ji wannan fatawar ma mun zo mu warware shi amma sai tambayar na cikin tambayoyin da aka mana sai ya dace da wannan gabar malamai shi saɓanin gida biyu cewa mutum ya zo ya tarar ana sallah ba tare da ya iso sahu ba don kada a ɗago daga rukuɗi ya rasa raka'ar sai yi rukuni kafin iso sahu. ya halatta ko bai halatta ba akwai wanda suke gani ya halatta akwai wanda suke ganin bai halatta ba amma idan ka dubi littafin silsilatu a hadisi sahiha ko silsilatul a hadisi sahiha wa shaikun min fiqhiha wa fawaidiha na abu abdurrahman nasiruddin ibn nuh al-arnaudi al mujalladin farko a kismul awal mujalladin farkon ma kismul awal ya tattauna wannan matsalar ya kawo hadisai duka biyu hadisin da ya kawo akwai hadisi na 229 ɗaya kenan akwai hadisi na 200 da 30 ka ɗayan 229 ɗayan 230 kaga a jere suke to wannan hadisi da ya kawo na 230 da shi za mu fara hadisin wanda abu dawud da imamu fahawi da imamu ahmad da imamu bai'aƙi da ibn hajji suka ga hadisin abi bakra abu bakra ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tarar da annabi ya yi ruku'i sai abu bakra shi ma ya ruku'i sai ya taho da tafiya tafiya a ruku'ance فإذا فركع دون الصف ثم مشى إلى ya yi tafiya ba tare da ya iso sahun ya yi rukuyi ba tare da ya iso sahun ba ya yi ta tafiya har zo ya hadu da sahun falan ba kazan biyu salata salatahu lokacin da annabi ya idar da sallar sa qala sai annabi ya ayyukum allazi raka'a duna saf a cikin ku waye rukuyi ne kafin ya iso sahun waye ne waye ne yi rukuri kafin ya so sahu tun mamata ila so sana yi tafiya ya yi so sahu sai abubakar ya ce ana ni sai da wace zada kallahu Allah ƙara maka kwanayi wala ta uska daga sake Kun ji hadisin farko wannan shi ne hadisin da wasu ke ganin bai halatta ba sai hadisi mai lamba 229 wanda nasiru dina albani ya kawo hadisin da imamu tsabrani ya yin al'ausar hadisin abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair a kan mimbari ranar juma'a a kan mimbari ranar juma'a ibn jurais eh, a ba yake cewa a kan mimbari ranar juma'a na ji abdullahi bin zubair yana cewa shigo abdullahi bin zubair sahabi ne idza dakhala ahadukum al-masjida wannan su ruku'un idan ɗayan ku ya shiga masallaci ya tarar an yi ruku'i faliyar ka hina ya rukuni yana shiga kofar masallaci ya rukuni in ji abdullahi ibn zubair ثم يدق سنة تبي أدوك أروكو أنتم حتى يدخل في الصف عليه شيء صفو sunna ذلك السنة zubai yin hakan ma sunna ce. To kun ga. shine ɗaya hadisin kuma duk hadisan nan guda biyu nasiruddin albani ya kawo cikin sulsulatu a hadisi sahiha to yanzu abin da ya dace sai mu bibi to hadisan nan guda biyu da suka zo kamar sun ci karo wanne zamanin jayar to mu zuwa ga wanda na ambata muku na farko hadisi mai lamba ɗari biyu da talatin. wannan hadisin asalin yadda hadisin yake annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah sai mutane suna ta zuwa a guje waɗanda ba a fara sallar da su ba musamman da suka ga alamar ana dab da rukuyi ko an yi don sun san in an ɗago daga ruku'in nan ba samu wani raka'ar ba to shine sai abu ta shi ma ya zo a gujen yana haƙi yana hoshi yana shiga masallacin kuma sai ya yi rukuni sai ya iso da tafiya a cikin rukuni to shi ne yadda hadisin yake bayan an idar da sallah sai annabi ya tambaya da aka ba shi amsa sai ce za da kallawa hirsan wala to shi yasa nasiruddin albani ya ce hadisin nan duk yadda ka bi ba zai fi ɗaya cikin ma'anoni na uku yake nufi ma'anar farko itidaduhu hobin rak'a allati inna ma adraka min haruku a hafaka ma'anar farko a irgen da yayi da wannan raka'ar da ya samu ruku'i kadai din shi ne annabi ya masa kunne kenan annabi ya ce ba ka iso muna ruku'i ba eh to Allah ƙara maka kwaɗayin jam'i wala ta'ud an gane ko karka sake irga raka'ar da ka samu ruku'inta kadai cikin rako'oyin da ka samu a sallah kuna fahimta na kenan idan ka zo sallah ka tara an yi ruku'i ka bi a ruku'i karka irga wannan raka’ar a ciki baya cikin irge nasiruddin albani ya ce ɗaya daga ma'anoni uku da hadisi yake iya ɗaukawa sai na biyu annabi yana nufin gaggawan da ka yi ka zo da gudu kana haƙi karka sake haka don hadisuna ya zo a ruwayar imamu ahmad da uh, ya zo da ruwayar cewa fasami annabi sauta na ala abi annabi ya ji sautin karan abu bakar ya rugo abu ne ya rugo masallaci yana so ya samu wannan raka'a shi ana idar da sallah sai a ce man sa'i waye zo a guje da gaggawa yana ɗin? sai abubakar ya ce ni ne sai annabi ce me yasa kai aka kwaɗayin jam'i sai a annabi ce Allah tsara maka kwaɗayin jam'i. wala ta amma kar ka sake haka kun fahimta to shi wannan ya zo a ruwayar ƙarara akan haka haka ya zo a ruwayar imamu kwahawi abu bakra ma ya ce jitu wa rasulullahi raki'un wa qad nafs na zo na tarar da annabi yayi ruku'i a numfashi yana neman gagara da ina haji sai na yi ruku'i ban shigo sahu ba da aka idan da sallah sai annabi ya ce ma Allah tsara maka kwaɗayi amma kar ka sake ma'ana kar ka sake zuwa a guje ma'ana ta uku da hadisu na yake iya ɗaukansa shine rukunin da ya tafi ya iso mai sahu ɗin kaya ga don kwaɗayin jam'i to za da kalla Allah ƙara maka ne kwaɗayin jam'i ɗin wala ta'ud karka sake yin ruku'i baka iso sahu ba yanzu kenan hadisu na nasiru dina albani yana iya ɗaukan ma'anonin nan to yanzu nasiruddin albani ba yana nuna tabbas suna kan ma'ana na uku ba a'a duk tawili mai tawili ba zai wuce ɗayan uku nan ba sai yake to mu shiga cikin uku nan mu duba wanne ne hadisi yake nufi nasiruddin albani ce idan mun ɗauki na farko cewa duk raka'an da ka samu rukuninsa ko ba haka ba kar ka sake irga shi akan ka samu wannan raka'ar wannan maganar bai inganta ba dan da za a ce bai samu raka'an nan ba da za a ce duk wanda ya samu ruku'i bai samu raka'ar ba da anan bai umarce shi ya tashi me ya cika raka'a da ya rama amma bai ce ya rama ba ya ka karka sake kawai duk da imamu sin'ani al-yamani yake cewa a cikin littafin rasu salam sharhan bulugul maram ya yi cewa mai yiwa annabi ya umurce shi ya biya wannan raka'ar ba duk da eh, bai samu raka'ar ba don ba mamaki ya jagirci wannan lamarin ne to sai aka mayar masa da martani cewa da ya ko da ya jahilci lamarin da bai samu raka'ar ba annabi zai sashi sai ya biya kamar yadda annabi ya umarci al salatahu hadisin eh, hadisin da Nasiruddin Albani gina littafin sa sifatu salati nabi a kai wanda wani mutum ya zo masallacin daga hadisi abu huraira a yi sallah ba zuwa sai annabi ya ce je fa salli fa ka lam tusalli ko ma ka sake sallah har yi sau uku annabi yana cewa ya koma ya sai to kaga ai don sallar bai yi bane annabi ya ce ya rama duk da shi ma rashin sani ne to da wannan shi ma bai samu raka'ar ba to da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sa shi ya biya raka don haka magana mafi inganci wani hadisin baya ishara zuwa ga don ruku'i ka samu a raka ba ka samu raka'ar ba a'a magana fi duk sallah in ka samu ruku'i a raka'ar ka samu ne raka'ar muddin ba a goma ba to sai batu na biyu cewa mutumin nan da ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wala ta udin kare sake zuwa da gudu da gaggawa to gaskiya wannan shine ma'ana mafi karfi da hadisi yake dauke da shi domin akwai hadisi karara annabi yake cewa idza ataytumus sala fala ta'tuha wa antum tas'una wa atuha wa alaykumus sakina wal waqaf ya zo hadisi karara annabi ke duk lokacin da za ku zo sallah kar ku zo kuna ne kuna gaggawa kuna guje-guje ku zo a natsai abin da tare ku sallata abin ya wuce muku ku biya ko ku cika kun fahimce saboda haka tun da dama annabi ya hana zuwa salla da gaggawa sannan ko wannan an ce ya zo ne da gaggawa yana haƙi to da annabi ta wala ka ana nufin kada ya me kada ya sake zuwa sallah ne da gaggawa ba wai an hana shi ya rukuɗi ya shigo ba sai ma'ana na uku da hadisi yake ɗaukawa. shine mai yiwa annabi ya hana shi wala ta'ud cewa karka sake yin ruku'i ba tare da ka iso mai ba sahu ba to shi yasa duk wanda yake bai halatta in ka shigo masallaci ka tara an yi ruku'i ka yi ruku'i a baya ka iso da tafiya ba sai yana ba wa hadisin nan wannan ma'ana ta uku alhali jama'a ba wa hadisin ma'anan nan ta uku bai inganta ba domin na biyu da muka bayar haƙi da zuwa da gaggawa shi aka hana musamman hadisin da ya goyi bayan shi amma ka yi rukuni kafin ka iso sahu ba a samu hadisin da ya hana ba gaskiya domin akwai matakaiya uku da za a kawo maka na farko abdullahi ibn zubair hudu baye a kan mimbari ranar juma'a sai ya nuna cewa duk wanda ya zo sallah ya tarar an yi ruku'i bai iso ruku'i ba bai iso sahu ba ya yi kabbara harama ya yi ruku'i ya iso da tafiya ya yi sunna ya faɗi wannan ba wai a mimbari ba wai a majalisi ne yake karanta da wasu gangun ɗalibai ba ba wai wani ne ya tambayi shi a gefe ba a ban ranar juma'a wanda akwai ɗanbin sahabbai yan uwansa a wurin akwai tabi'ai a wurin ko babu wanda ya inkari da musanta kuma yake yin hakan sunna ne to kana kai a yau ba za ka zo ka ce ta fi ta fahimtar hadisin ba wannan sannan kuma wannan hudubar ya yi sa ma ba a masallacin makka masjidil haram masallacin ka'aba a ne ya hudu ba ranar juma'a ya faɗi wannan magana shi yasa Nasiruddin Albani ce wa ilanuhu alayhi anna zalika min as-sunna duna an yu'aridahu ahad sanar wanda yi na cewa yin hakan ma sunna ne a mimbari a haramin Ka'aba ranar Juma'a ba wanda ya inkarin sa cikin sanar to wannan yana nuna cewa sunna ce sun ittifaqi akan da su magabata ya halatta da rukuyi kafin ka iso sawa sannan kuma aikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin haka manya-manyan sahabban annabi suna yin rukudi kafin su iso sauro idan ka koma kan hadisi mai lamba 229 na cikin silsilatu hadisi sahiha nasiruddin albani ka kawo abdullahi dan zubair wanda na gaya muku abdullahi ibn zubair ya faɗa akan mimbari ranar juma'a idan ɗan ku ya shigo masallaci ya tara ayi rukuni masallacin da ɗan zurfi in ya ce sai ya iso sauyi ya tafi ya kabbara ya rukuni za a ɗago ya rasa raka'ar to lalle lalle ne ya yi kabbara harama ta kai shiga masallaci ya yi rukuni ya iso da tafiya wannan ɗin masu sunna ce nasir dina albani yana kawo wannan hadisin sai da ya kawo mana mutum ɗaɗɗaya cikin salaf har guda takwas waɗanda suke yin haka ya kawo cikin bayanin atsa ibn abi rabah yace da ido na na sha ganin abdullahi ibn zubair in ya shigo masallaci ya ta an ruku ya kan yi ruku ya iso da tafiya salaf na biyu ibn zurai yace da ido na na ga atsa ibn abi rabah tabi'i ne shi ma yakan yi haka in ya zo masallaci ya tara an yi ruku'i to zai yi ruku'in ya iso da tafiya ya hadu da sauran sannan kuma mutum na uku da na hudu sai na abubakar na siddiq da zaidu ibn sabit wanda sai na abubakar na siddiq khalifar annabi na farko ne zaidu ibn sabit ɗaya da cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. to an samu yadda bai haƙi ya samu daga abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham abubakar na siddiq da zaidu dan sabit dakala al-masjida sun shiga masallaci masallacin annabi na madina wal imam raki'u suka tarar da liman yayin ku faraka sai na bakar da da zaid bin thabit sai suka yi ruku'i thumma dabba sanan suka tafi a durkushen nan raki'ani a ruku an can hatta la yakadu har suka hadu da sun wannan ah, hadisi ne sahihi sannan kuma akwai hadisin abi umama ibn sa'ad ibn hunayf shi yake cewa ya ga zaidu dan sabi ya shiga masallaci ya tarar da liman yayi ruku'i sai ya ruku'i ya tafiya a duke har ya je ya hadu da sahu hadisin mai yaki ya rawato sanadin hadisin sahihi sanad na biyar da rashida shine abdullahi dan mas'ud da zaidu ibn wahab abdullahi ibn mas'ud zai ibn wahab yake mun fita tare da abdullahi dan mas'ud daga gidansa muka je masallaci yace muna shiga masallaci muna zuwa tsakiyar masallacin kawai sai muka ga liman yayin rukuyi kafin mu yace sake malami na abdullahi dan mas'ud sai ya rukuyi a inda muke ni ma sai na yi rukuyi tare da shi sai muka yi tafiya ni da shi a ce har muka iso sanwa yake muna isowa ma mutane sun daga kansu sai muka dago kai muka ƙara so kanmu a ɗaya yadda ana idan da sallah sai in ji waye in ji zai bi dan wahab sai na tashi in biya wannan raka'a ina ba ta an gane in ji zai bi ibn wahab sai yadda fa kada abdullahi bi yadayya wa bi yadi wa wa ajlisan sai abdullahi ibn zaid ya ka abdullahi ibn masu ya kama hannuna ya jawo wani na zauna to da shi ya riga ya sallama sun ma ƙara sai da kai in da ka da azraka ka samu wani rakan ka sallan sai na sallan kaga abdullahi dan mas'ud ya karantar da tabi'i akan haka ibn abi shayba ya ka cikin musannaf haka abdurrazzaq ya ka cikin musannaf haka imam tahawi cikin sharh al-ma'ani qabrani cikin mu'jam al-kabir bayati a cikin sunan nasa na bakwai da na takwas usman ibn al-aswad da abdullahi ibn tamim usman ibn al-aswad ya ce na shiga wajen abdullahi ibn tamim a masallaci sai na tarar da liman yayi ruku'i mun shigo tare ni da abdullahi ibn tamim masallaci sai muka tarar da liman yayi ruku'i sai ne sai na ga abdullahi ibn tamim yayi ruku'i ni ma sai na yi ruku'i sai muka yi tafiya har muka haɗu da su bayan da aka idan da sallah sai akwai wani sahabi amri sai ya kira ne ya ce kai zo wani tabi ya kai amri ya ce kai zo sai na zo sai ta ɗazu na ga kai ma kayi ruku'i sai ka shigo masallaci da tafiya daga waye ka ji sai ce eh na eh, mujahid ne ya gaya mu sai ce gaskiya ka nema amri na ga abdullahi ibn zubair ya taɓa yi maka saboda haka magana rajini ya alatta idan mutum ya zo masallaci ya tara ayi ruku'i ya halatta yayi ruku'i ko da da iso sahu ba sai tafiya ya iso sahu sunna ce kuma ya samu raka'ar wannan shine magana rajihi wannan tambaya ya cinye mana lokaci arama ne Allah ya ce ga mana aya ta hudu أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض وعن متداورات وجنات من أعناب وزرع ونقيح صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء

wa jannatu da gonakai min a'nabin daga inabai wa zar'un da shuke-shuke wa nakhailun da dabinai sinwanun wa iri guda da wa'anda ba iri guda ba yusqa ana shayar da su da ruwa guda Wani ba zaha ala ba muna fifita sashin ta a kan sashin fil ukul ya ajefin samara a yanayin itatuwa inda fi zalika da ayat lalle a cikin wannan akwai ayoyi da ya ajirun ga mutanen da suke da hankali ubangiji ta'ala yake faɗi a wannan ayar wa fil a cikin ƙasa qita'un akwai wasu yankuna mutajawirat suna makota da juna al-imam al-qurtubi yace a cikin ayar akwai abin da aka shafi ma'ana yana nufin wa fil ardi qita'un mutajawirat sai ka kaddara wa ghaira mutajawirat akwai yanki da suke makota da juna amma su ba iri ɗaya ba da ko waɗanda ba sa magota da su dama wannan al'adar alƙur'ani ne yakan kawo yakan so ya kawo abu biyu sai ya kawo abu ɗaya ya ƙyale kin kawo ɗayan don ya san a hankalinka a tunaninka kakan iya hararo ɗayan kuna fahimta na akwai irin sa a cikin alƙur'ani mai girma ka je suratul nahl aya ta tamanin da ɗaya ubangiji ta'ala ke cewa waje alalakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kazalika yutimmu yutimmu ni'matahu alaykum wato Allah ya sanya muku sarabil tufat taqikumul harra wacce take kare ku daga zafin rana a nan sai yi shiru to sai ka kaddara walbarda kuma cikin ni'imar Allah ya yi muku tufafi da yake kare ku daga me sanyi ina fata an gane kaga ayar na zafi kada ya kawo kai kuma sai ka kaddara da na me da na sanyi domin in ka ce na zafin ne kadai Allah ya yi na sanyin ba Allah ne ya yi ba ka yi ƙoƙarin mayar da allolin guda biyu ina ba ta kun gane wannan a ina jin har yanzu akwai wata aya ubangiji ta'ala ke cewa walahu ma sakana fil layl ko walahu na Allah ne ma sakana fil layl abinda ba sakana abinda baya motsi duk abinda nan libin ne baya motsi tudu na Allah ne na Allah wato na Allah ne ma sakana abinda baya motsi sai ka kaddara da mai wa ma ta harraka hakan nan da abin da yake mai da yake motsi shi Allah shi yayi akwai irin su da yawa cikin alkur'ani to shi yasa Allah ya wa fil ardi a cikin kasa qita'un mutajawirat akwai yankuna da suke makota da juna eh wa fil ardi ubangiji ta'ala yace a cikin kasa qita'un akwai yankuna mutajawiratun masu makota da juna abin da ke nufi yanki ne masu makota da juna kana iya samun ga haɗaɗɗen birni ga ƙauye a jikinsa? in ka je jikin kano kana iya samun ƙauyuka kafin ka iso kano daga wani mararraba ka mararraba kaza in za ka shiga mai dubu in za ka shigo dubu za ka samu ƙauyuka ina umma ta jawira ga birni ga ƙauye ko abuja idan ka je akwai ƙauyuka a jikinta shi ne shine kisa'un mutajawira ta suna makota ko sun bambanta da juna wannan birni ne wannan ƙauye yana iya ɗaukan wannan ta jawira yana iya ɗaukan wuri masu makota da juna ko sun yi saɓani ma'ana ta ga wannan wurin sahara ce kana keta sahara ga maraya wurin da ba sahara ba Faharar ba ta tsirarwa wannan marayar tana tsirarwa ya shiga gida mu ta shawura tana iya zuwa wani wuri ga wannan gonar kasan gonansa jan kasa ne yadda ka na bila ga kuma a gefensa suna makota da juna ga wani gona shi kasansa bakin kasa ne yadda wani mutajawira za ka yi da nan furda ne nan kasa ne shi da kitsa'un mutajawira akwai yankuna da za ka samu mutajawiratun suna makota da juna suna kurkusa da juna an gane ko har yanzu kuma ana iya cewa kidaun mutajawirat a yadda ibn abbas da abul aliya da mujahid da imam zahar suka ce ana nufin sai ka kana iya shiga wata jeji sai ka ga wani fili kanwa ne wurin ana tona kanwa a wurin ko ana tona gishiri a wurin ga gefensa kuma ƙasa ne mai kyau mai daɗin ɗanɗano sai ga mai kanwa kanwan nan baya tsirar da yabanya wannan mara kanwa kanwar fa yana tsirar da yabanya kaga kida'un mutajawira a ma'ana duk yana ɗaukan wannan kuma kana iya ɗaukan yanzu za ka iya ka ga mutane biyu ne gonansu a wuri ɗaya a mangada ne a yalma jibir ne a malalle a zurne a wasu ƙauyuka a wasu garuka za ku yi buga wasu sun kama gona biyu ga gona ɗaya a nan gefen dama ga gona a gefen hagu hanya ne kawai a tsakiya kuna ji sai ka ga gonan dama din ko gona hagu ɗayan gonan duk girman su ɗaya duk ɗawainiyar da suka yi wa gonan iri ɗaya sai da ɗaya ya samu buhu hamsin ɗaya kuma da kere samu buhu biyar ba a samu ana samu don a nuna maka Allah shi yake ke da umar da dausa sai ka ce gafi gona na da gona wani a wuri ɗaya. yayi nawa ka sayi min barna na ta ka sabe masa yayi nawa tsutsa ya cinne shi na ba tsutsa ba su cinne shi da kida umar da dausa wannan ana so a nuna maka Allah yana iya kayan su. ka eh. duba to kaga abin da baban baban masallaci ko sarkin noma mala da ya ce kenan yace akwai gonansa da na makocinsa makocin na samun buhu tamanin sai yana samun ashirin sai kwari suka zo hanya da kawai tsakanin su suka cinne na sanar mai kaɗaɗi ba su wata mai yawa ba ke tsawon ta jawira su ah, to ba ka iya gida biyu a haɗe ko shaguna biyu a haɗe gobara ya cinye ɗaya gaba ɗaya cinye kurmus ɗaya kuma ga gaba babu abin da ya taba shi ba samu kila umu ta jawo iratun ba ba ga taba gani ba ne an hau mota ga wani su biyu a wuri ɗaya a sit aka yi hatsari ɗaya mutu ɗaya ko ƙwarza ne babu ba ya kila umu ta jawo iratun ba an yi motar da mamace tana goye da jaririyarta mai watanni aka yi hatsari uwar ta yi fata-fata a cikin jini ta mutu ga jaririyar barci take yi ko kujewa bai same ta ba barci take bata farka ba sai da za ka kunce ta a bayan mahaifiyarsa kun ga da umu ta jarumta wanda yana nuna Allah ne yake sarrafa abubuwa ba ɗabi'a ce take sarrafa ba shine wa fil ardi a cikin ƙasa qita'un akwai yankuna mutajawiratun masu makota da juna Koko mutadariyat masu kusanci da juna sai Allah maɗaukakin sarki yake wajen jannatun kuma ga gonakai min a'nabin daga inabai wa zarhun da shuke-shuke wa nakhilun da dabinai sinwanin wa gairu sinwan yadda wa gane ce wajen jannatun min a'nabin ko to wannan kalmar wa zarhun ونقيل سلوان su wa'ina harufa guda uku kalmomi guda uku nan ibn kasir da abu amri da haf daga asim sun karanta shi da rufu'a yadda ya zo a ƙur'anin wa jannatun min arabin sai ta wa zar'un wa nakhilun sirwanun amma kira'ar nafi da ibn amir da imam hamza da imam kisa'i da abubakar daga asim sun karanta da wa zar'in hailin nakhilin sinwanin sai da kasra to me ake nufi idan ka ɗauki ruwaya mai rufu'a arziki wa fil ardi qida'un mutajawiratu wa jannatun da jannatu ya zo da rufu'a wa zar'un adafi ne akan jannatu sai ya zo da rufu'a haka wa nakhilun haka sinwanun idan kuma wanda suka karanta da kisra wa jannatun min a'nabin min harfin jarri ne a'nabin isu majrurun bi an wa alamatu jarri kasratun zahiratun bi akhir to tunda yazo da min a'nabin to qira'ar wa zar'in kira yana nufin wa min zar'in wa min nakhilin sai zanto aka fine akan majrurun bi ko majrurun bi ubangiji ta'ala ya a cikin ƙasa akwai yankuna da suke kusa da juna gonakai ne suke kusa da juna na inabai da shuke-shuke da dabirai an gane ko a sinwanun wa gairu sinwan sinwan da gairu sinwan yana da ma'anoni da yawa amma mu kawo biyu a ciki ma'ana ta farko sinwanun akwai gonan da dabinansa gaba ɗaya kala ɗaya ne wa ghairu sunwan akwai wanda ne ba kala ɗaya bane kala kala ne kamar misali mutum ya zo gonarsa sai ya shuka wake bosop kaɗai sunwanun ne ko ya shuka a kanan nazo kaɗai sunwan ne ko fari kaɗai sunwan ne ko ja kaɗai sunwan ne amma in ya shuka kanan nado ya hada da basam ya hada da fari ya hada da ja ya hada da bakin hanci da farin hanci to ya zama gairu sunuwani ba nau'i ɗaya ba haka bangaren shinkafa haka bangaren kaza kenan akwai gonar da na khairun sunuwani dabinan set ne don dabinai kala-kala ne mun san akwai jakar mun kai, mun san akwai jamil mun san akwai ujuwa da ire-iren su ujuwa ma kala-kala shi ne akwai gonakan da dabinan su sinuwan nau'i ɗaya ne duka akwai gonakan da hairu sinuwan ba nau'i ɗaya ba ɗaya ke na biyu kana iya cewa sinuwan shi ne a bishiyoyin dabino akwai bishiyan dabino da za zai tsara shi ɗaya ne da ya yi haka sinuwan akwai dabino da kuma za ka gindin daga cikin ƙasa yadda ai kana iya shuka masara shi ɗaya fito a rami akwai kuma masarori da za ga sun fito a rami ɗaya sun kai kara uku amma su ɗaya da za ka tuge ɗaya duk za su tuge tugu duka to ya ce sinwani shi ne kenan eh, ana nufin eh, wanda eh, yana nan jami'i ghairu sinwani wanda ne baya nan a jami'a shi na abin da ake nufi duk da akwai kira'ar sinwan da sadun da kasra akwai kira'ar sulwan da sadun mai rufa wanda shi abu rasim da abu abdurrahman as-sulami da ibn jubai da kata da sun karanta da sulwan da yi wa sadun ɗin rufa an gane ko da yi masa rufa shine lahja na tamim da kais yayin da kuma farai karanta da sinwan shine lahja na mutanen hijaz duk ma'ana daya idan ka as-sinwan shine itatuwan dabinon da yawa ya ji daya sun kai ice biyu uku hudu biyar amma tushen girbin su ɗaya ne shine sinwan in an ce ko ghairu sinwan shine wanda girbin su bai haɗu ɗaya aure ɗaya ba wannan tsaye shi dai daban wannan shi dai daban wannan shi dai daban yasa ko da yara da yan biyu kana iya ce musu mai sinuwat an gane ko yaya da kare kuma su ba gairu sinuwat kuna fahimta na yawwa saboda haka an ce shine itatuwan dabino sama da ɗaya ya zanto ranin su daya suka taso gairu shi ne wanda ba rami daya suke ba duka Allah ya yi su nau'i ne ko yau tumatir akwai wanda za ka a rami ɗaya sun fita sama da ɗaya akwai wacce kuma za ka ita ɗaya a rami ɗaya haka masara haka dawa haka gero haka baiwa da sauransu sai Allah ya ce wannan da mai da yawa a wuri ɗaya da mai ɗaɗɗaya ɗin yusqa bi ma'in wahidin ana shayar da su da ruwa guda ana shayar da su da ruwan sama ɗaya ikon Allah wato anan Allah yana nuna wa duniya shi yake gudanar da abubuwa ba ɗabi'a ba ruwan sama ɗaya za a yi fa ya ƙara wa lemun tsami tsami ya ƙara wa lemun zaƙi zaƙi ya ƙara wa madaci ɗaci duk yi sabi ma'in wakil duk ana shayar da su da ruwa ɗaya to wannan in ɗabi'a ce ai sai a ce wata rana sai a yi ruwan sama ruwan zaki ta ce a ah, wannan na lemon zaki ne na kurna ce na magarya ce na aduwa ce mu sai mu ce na ɗan wani na bukwai ne nan tawa wata rana ya yi na tsari ta ce yawwa ga ruwan lemon tsami yau rana ɗin sai a yi ruwan ɗaci ta ce jama'a tsalle wani ruwan goro ne sai namijin goro da maɗaci amma Allah ya ce ni yuska bi ma'in wani mai zafin mai tsami mai zaki duk da ruwa ɗaya za a shayar ka ƙara wani mai zaki zaki mai tsami tsami mai daci daci sannan kuma tsiron da ganyenta tana zama yalo ya ƙara masa zama yalo mai kore ya ƙara masa zama kore mai ganganye ya ƙara wa ganyen zama ja mai eh, furanni bulu ya ƙara wa duk da launin da ɗanɗanon duka yi tsari ba da wahi Allah yana shayar da su da ruwa ɗaya amma sai ga sun ba da kala daban-daban sun ba da mai ɗanɗano daban-daban don haka ana iya samun wannan ubansu ɗaya uwarsu ɗaya wannan halinsa daban wannan halinsa ina ba ta gani kenan yana iya zuwa biologically kuma ma'ana ta wannan ma'anar iska bi ma'in wahidin akwai kira nuska bi nuski bi ma'in wahidin yusqa bi ma'in wahid akwai ruwaya kai tusqa bi ma'in wahid muna shayar da su da ruwa guda daya wannan baya nuna girma Allah shi yasa ibnu kasir yake qurtubi yake cewa kafirai Allah ya ne musu sun tafi akan cewa ila anna kullu hadithin yahduthu bi nafsihi la min sani'i wa duk abin da kai yana faruwa dabi'a ce yake mayar da shi shi yake mayar da kansa haka ba Allah ne yake masa to in shi yake yin haka da kansa yayi ruwan sama ruwa ɗaya, zai bayin masara gero dawa maiwa mai goyo a tsakiyar baya masara mai goyo a tsakiyar ka dawa mai goyo cikin karkashin ƙasa gyada a cikin ruwa ɗaya ai wannan ka sani ba ruwan da yake wannan tasirin ba allah da yake wannan tasirin an gane ku kuma wani a fakaice mai zamarta ne ga wasu da suke cewa eh, zarfin shaitani akwai tsiron da suke cewa na shaitan ne wasu na cewa duk abin da kai ka shuka da kanka allah da yake tsiron duk ciyawa da menene da ya tsira a gonarka iblis ne yake tsirar da su wannan shirka ce duka allah da yake don allah maɗaukakin sarki yake cewa a an tun tazra'una wa an nahnu zahri'u وجه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم sannan ku yace gonakai ma'arusha ji wa gaira ma'arusha saboda haka duka Allah ne yake yin su Allah ke cewa muna shayar da su da ruwa guda Wani wa nufaddilu a dhaha muna fifita sashin tsiron ala ba'din akan sashi fil a 'ya'yan tatuwa ko a 'ya'yan tatuwa ma'ana a ci kana iya ganin gona kan wuri ɗaya ne zane wannan zane wannan kaga wannan matsalarsa ya yi goyo manya wannan ya yi goyo ƙanana kuma duk varieties iri ɗaya suka shuka ganin daman allah kuma ana iya yin abun kaga yabanyar ana fifita wani akan wani fil ukul a cikin yayin tatuwa yanzu wannan ya zo da buhun apple buhu daya kai ko ka zo da goruba buhu daya wa zai fi ɗiban kuɗi mai asir kaga an fifita saji a kan saji ma'ana abu da furundin da amfanin gonar an ta wani ya ci wani daraja yanzu yau idan ka doke buhun redi ko ba haka ba da buhun masara wane bi tsada buhun redi ya fi tsada yanzu da za ka zo da buhun ba. wani ya zo da apple kwanon sha guda zai fi ka ɗeba kuɗi wani fadul ba ba ala ba da mai tsadan da mai arhan duk ruwa ɗaya ne bayan su sai ala ce inna fi zalika lalle a cikin wayannan bayanan da ake mu la ayati wala akwai ayoyi da kawai ya ake ga mutanen da suke da hankali a ƙarƙashin nan malamai suka ce asali ayar bayan yana nuna mana yabanya da amfanin gona a fakaice kuma yana ba mu sako kai tsaye akan ƴaƴan da ake haifa akan ƴaƴan da ake haifa sai san qurtubi yake yusqa bima'in wa'id ka salihi bani adam wa khabir abuhum wa'id magana imam bukhari da imam bukhari cewa kamar yan adam za gan su eh, baban su ɗaya mamar su sai ka ga misali a gidan ɗaya ya zama ustazu ya zama ahlus sunna sai ya zama ɗan bidi'a ko su ga yan biyu ne hassan ya zama alisun sai ya zama ɗan shi'a duka yin tsabi ba da wani ga yan biyu ne kowa da ƙari ne baban su ɗaya maman su ɗaya ya zama ɗan ta'adda ɗaya ya zama boko haram ɗaya ya zama mai eh, satan dabbobi ɗaya ya zama kinnaba ɗaya kuma ya zama limamin gari haka Allah yana ikon duk da iska tsabi ma'in wahidi mani da ya san shi ya hussein wani ya ne shi ya san ashe ba ga family ake samun zakka kabila da habila uwar su ɗaya uban su ɗaya kabila ya zama ɗan ta'adda mai kashe mutane ya kashe habila habila kuma ya zanto mutumin kirki a ayat da ya hada kafin guda goma kafin guda goma wato da alayhi na ba abu na yi adama bil haƙƙi إذ قرب في قربان فتقبله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر kala لا أخبر bakwai kulan naka kala inna ma ya takabbalu lahu tara min almuttaqina ka gani saboda haka wannan yana iya nuna don haka kada ka ga yaro mara tarbiyya gidan mai tarbiya ka zaki gidan ba laifin gidan ba yadda annabi nuhu ai ɗansa sa tsotson sa ne kan'an amma ya zama ɗan wuta ya nuhu ita ko laysa min ahli innahu amalun ghayru salih wala tas'al lima laysa bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin sai Allah madaukakin sarki ya ce ne wa in ta'jab أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ ubangiji ta'ala yake cewa wa in ta'aba in ma za ka yi mamaki fa ajabun qauluhum to yi mamakin faɗin su a idza na turaban shin idan muka kasance ƙasa a inna lafi halkin jadid shin za a zo da mu cikin sabbin halitta ulaika alladhina kafa bi rabbi wayannan sune wayanda suka kafirce wa ubangijinsu wa ula'ikal aghlalu fi a'naqihim kuma wayannan sune wayanda akwai kukumi a wuyoyinsu wa ula'ika ashabun nar kuma wayannan sune ma'abuta wuta hum fiha khalidun su suna dawama a cikin ta ubangiji ta'ala yace ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana mamaki me yasa mutane na za su kare ta sun san ni muhammad sun san babana abdullahi mutumin kirki sun san mahaifiyata aminatu mutuniyar kirki ce ni ma muhammadu a yarinta na da ƙuruciya na ba su taba sani na mutumin banza ba tun tasowa ta sun sani da gaskiya da rikon amana suna kira na al'amin sai da na kai shekara arba'in in zo musu da annabta su ce ƙarya ne kai wani abin mamaki ne abin da bai a yarinta ta da ƙuruciya ta ba na ba daidai ba shi zan yi shi ne allah ce kana mamaki don sun ƙare ta ka fa wa in ta'jab in ka yi mamaki abin da ya dace ka yi wa mamakin fa ajabun ka yi mamakin faɗinsu. su a idan kunna turaban da suke cewa in mun mutu mun zama kasa an gane ko eh in mun zama kasa a inna lafi kalfin jadid shin wai za a dawo da mu a sabbin halitta wato suna inkari suna cewa ba yadda za a yi a ce in su mutu Allah ya tashe su suna ganin Allah ba zai iya tason su ba to wannan shi fi dacewa a yi wa mamaki don a ƙararra suna gani Allah ne ya sama suna hangenta a sama shi ya yi ƙasa suna takata kuma sun san su ɗin babu su sai Allah ya yi su to shi kenan don ransu ya fita ba zai iya dawo musu da shi ba kamar tela ne ya ɗinka kaya shi ya yanka ya ɗinka sai aljihun ya barke aka ce a kai wa telan sai ka ce ba zai iya ɗinkawa ba shi fa ya dinka daga babu lokacin ya ji kyalle ka aka bari ya fasalta shi sa Allah ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi duk da yake kullun alayya hayyunun wa kullun alayhi yasir shi Allah shi ya fara halittar mutum daga babu to don ya mutu kuma sai ya tasansa don mutum ya barci kace ba ne tashi shi ne wuya shi kenan bature ya kera mota motar ta ci basir basir ya mutu ba a iya caje batir a zuwa sashi a tayar ba a iya sayan sabon batir a zuwa daura to wannan kaga shine sakarci da abin da ya dace a yi wa mamaki babu Allah ya yi ka kuma ka ce in ka mutu ba zai tashe ka ba to shi ya sa a nan Allah ya nuna duk wanda yake inkari ya mutu Allah ba zai tashe shi ba kafiri ne ulaika na kafaru bi ne masu wani su sune wa'inda suka kafirce wa ubangijinsu akwai aya karara da ya sake nuna haka za'amal lazina kafaru allan yuba wai da suka kafurta su suke riya ba za ta tashe su ba kulka ce da su bala wa rabbi la tuba sunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika ala allahi yasir na sai da Allah wallahi za ta tashe ku sannan za a ba ku labarin abin da kuka aika ubangiji ta'ala ya faɗi irin wani a suratul maryam wa yaqulu al-insanu aidha ma mitu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum biha awla biha sabiya Allah ya ce mutena cewa inna mutu za ta tashi ina raye sai Allah ya ce Allah zai tashi ni kaza kaza haka ya kawo cikin suratu yasin wa yaqulu al-insanu wa daraba lana matsalan wa nasiya halka qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi a awwal marra kace Allah da ya kago halittar tun farko zai tafi ta bayan ta mutu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki da ya je ma cikin suratun nahl ko suratul nahl ne ko isra'i wacce sura ce yake cewa hijaratan إسرائيل قل كونوا هجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Allah ya ce kai kuno hijara wai kuna ga yanku mutu ba za ta je ku ba ku zama dutse ku gani awa hadida ko mutum ya zama karfe ziliya je ka zama karfe ka zama uranium ka zama rodi ka gani ka je ka zama almiliyon ka zama dalma ka zama roba duk abinda za ka zama ka je ka zama Allah zai tashe ka saboda aka duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fi wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihi yawma idhin khabir yawma yakhrujuna min al ajdath ranan da za su fito cikin kaburbura siran ka annahum ila nusbin yufidun sai Allah ta ulaika allazina kafaru bi rabbihim masu kare ta za ta ce su ne wanda suka kafirta wa ubangijinsu wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim wayanna akwai kukumi a wuyoyinsu al-aghlal kukumi abinda ake daure wuyar mutum zuwa kafarsa a haɗa wuya da hannu da kafa akwai kukumi a wuyoyinsu da suka ce ai idza midna wa kunna akwai ai midna wa kuna turaban ayyinna la fi khalqin jadid akwai wannan qira'a wa ulaika al-aghlal fi anaqin wa ina akwai eh, eh, abuna an daura mari a wuyar su a daure wani abu a wuya ko suka ce za su tashi ranar kiyama an daure wuyar su da kafafuwan su a daure thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasbuku wasu kuma suka ce al-aghlal fi anaqin sarka a wuyoyin su mana miyagun ayyukan da suka yi za su tashi da shi ranar kiyama ba abin da zai raba su da shi za a musu hisabi a hukunta su da shi yana fasara kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa ulaika ashabun wa inna ma abuta wuta ne hum su fi cikin wutar khaliduna za su dawama wa yasta'jilunaka bi sayyi'a suna maka gaggawa na mummunar abu ko qabla alhasana kafin kyakkyawar abu wa qarqalan min qablihim haqiqa ya shude gabaninsu almasulat kira'ar jamhur kirar usman da abu razin da abu miglas da sa'id ibn jubai da qatada da al-hasan da ibn abla musulat ne mudin rufa'a al'amashi ya karanta da musulat wasu sun karanta da musulat wa yasta'jilunaka kafirai suna yi wa annabi gaggawa bisai'a mummuna ya same su kabla hasana kafin kikkiawa yawa cikin malamai suka ce wani ayar yana ishara zuwa ga halin wasu kafirai musamman nazar ibn al-hari yayin da yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqq huwa al-may haqqa ko haqqu huwa al-haqqu min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama awaitina bi azabin alim yace ya Allah in abinda Muhammad yazo da shi gaskiya ne me ya dace ya fada ka shiryar da mu sai a in abinda Muhammad yazo da shi gaskiya ne fa amdir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi ta kenan wa ya sa'ajiru na ka sai a nan suna gaggawan mummunar abu ya same su shi yasa sa'ala sa'ilin bi azabin wake yana nufin mu musta'jilun bi azabin wake mai gaggawa madadin ya roƙi Allah alkhairi da shari'a yana gaggawan azaba ya same shi shi yasa sai gaji wani yana cewa wallahi in gaskiya ne Allah ya tsine ka ce in gaskiya ne Allah ya shirye ka ka yarda zuwa ka rika roƙawa kanka alkhairi madadin sharri Allah ya suna maka gaggawa suna roƙawa kansu mummunar abu qabla alhasana kafin su roƙawa kansu kyakkyawan abu har yanzu yana iya shafan iyaye kafin su sawa yaro albarka sai sun ce Allah wajen ransa shi dan iska ne dan guguwa ne dan banza ne dan bala'i ne wa karkalan min qabli alhali ya wuce ya shuɗe gabaninsu almasulat abubuwan buga misali abubuwan buga misali asalin almakula daga musla musla shine a yi mutum wata aibi wanda ko da ya warke ana ganin mai aibin shi yasa ai aka kirga musla kamar ka yanke kunnen mutum ka yanke hancin mutum ka yanke wata gabarsa don ba ta tsara to shine Allah yake nuna cewa ai akwai wanda Allah ya halakar da su halakar wanda aka yi musu ai Allah ya bijiro mana a cikin alkur'ani muna karanta muna ganin tabon abin su sakhara ha alayhim sab'a layali ne thamaniyata ayyamin husuma su aliya a sabila muna ganin misalai Allah ya halakar da kangararru da kafirai da masu luwadi da madugo a zamun muna daban-daban har ma yake ce man alam nuhlikil awwali fa muhallakar da na farko ba ثم نتبئهم الآخرين تتم كذلك نفعل بالمجرمين يعني في كل زمان ومكان هكذا ما أيكتا aikata da ما masu laifi. wa ina rabbaka la zu maghfiratin lin nas ala zulmihim lalle ubangijin ka ma'abocin yawan gafara ne ga mutane akan zaluncin su wa ina rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijin ka wallahi mai tsananin ukuba ne zamu tsaya nan insha Allah ta'ala gobe akwai ƙarin ƙarin bayani kaɗan shi wannan ayar insha Allah sai mu gina akan ta abin da mun faɗa na daidai Allah ta mu tarayya alada kuskure ko ko tuntuma insha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk